بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا بقولت في مشكون نغي الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم حديث نجيما مشكو الشيخ محمد كبير buna abdullahi alkanawi kuye kana su ku gogon bai alkhairi iso na gbauna zai ja wani su ku alkhairi muki ba ishe ta ku na ga ya dufin su tuce ga su koya na ki hadisi ara ta ci an iyad bin himar radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم daga ba iya da ya gina himarar radiyallahu anhu su kube boyuyu ga ga tucin soko sallallahu alaihi wasallam waga inna la ha ilayya an tawadu so ci ji waye yami an tawadu ga data gangan yayi musulmi ji ga data ki me yake kada feje na ji soko na su do yake kada ci etin yele ngai ofi o ba wiya gaskiya wale ba a gani su kwayo wasu majetu a gabawo gaskiya da na wasu majetu etin yale da bewon a ga su kwayo won gawa ya jin alamu ya ga wai da ta yato sokoji wa yi yami ganganye an tawazo'u gaye musulmi shi ya fi dafiya hatta la ya fara ahadun ala ahadin har tukuba na zandoro mini ebu la yafkhara ahadun ala ahadin wa petati zando ci wa petati zando ci bana wala yabghi ahadun ala ahadin zandoro ma ji zuga tati zando ci bana rawahu muslim wa ti zandoro bina kwa wa petati zando ci ogeyo ya Allahu akbar wa pebe ilimi waya wa pebe arziki waya wa pebe mulki waya wa pebe gina ka kwace waya ta ji zanda cipa wa pebe kagbo na ka kwace waya wa pebe kundo ya waje ya ko be kundo iyali waje ta ji zanda cipa wala ya bugi ahadu ala ahadin zanda ci ma ci zanda ci bi naku ku ta ce ba a'a Allahu akbar al hadithul khamis wal khamsun hadith yara ta be gutsin ci an jubairi bini mut'im daga ba jubairi yake ya mutu iman radiyallahu anhu so cube ba yi yi kalun gan kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga la ya da hulul jannata qati'un qati'un yani qati'ar rahim zai bayin guna la ya da hulul janna wa aljanna ngai zai ji ah, bolo-bolo lo ba dangi wuce hannu wewa tsolo amma bolo-bolo da ba da dewa daga gaban za wadda wa kan gawa walo wadda ya tun gobe yi wuce ku de bukata kan ga aliyu na ji bolo a? wani an gawa yau tso kan doce waga biya fai wa shi wa gawa biya ni an bai gwani yanna yanna ha ji bolo-bolo da wani bayan zumunci guba wade wala daya kabo da ma wa tun ga wangi san sa tube na jage ji ci gyana e woji ba an ni ga gunyi musulunci bu amma gunyi be munafinci wada ga yage woji wada ya ganza ji ruko to munafinci langu ene wai da ji shi wannan ngole na ji an yi gun wanga wada da ji langu maimako lada yan yi gun laifi wadiyo yage woji ga wada jawazi aji katu alagwa su tunguruji alagwa su sallah tuna ji wali aye lo ko zami aje lo gya na satu ko zai wawalo na bai za wangi ji ni alkhairi ji na ga yin go gogo sandoro abba bi yegi uji na wani walo a wani gunya wani ji bolo bolo lo ba zan na ji giyan annabi ga zan na lawa da janna gogo bolo bolo na lo ba yegi shi da muhimmanci rawahu al-bukhari wa muslim الحديث السادس والخمسون حديث يرى تابع قصائنشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يحب لجاري ما يحب لنفسه رواه مسلم daga ba ana so so me ba yuyu uga ga so ko sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi bi yadihi mi shikuti gani be etuna rayi mi da gubo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala la yu'minu ahadukum imani za a gumita ce musulmi je ba hatta yuhibba li jarihi su ga waya mi le tsogunci ma yuhibbu li nafsihi en waya tita ce wannan hadisin na yau gwaga waje imani a amma gumiya wuji na fiyu asalin imani wani jan na fiyu kamalil imani wani jan idi fahimta ku imani shakma imani tukun wai diyo abe ke kawo kpaye gi ojibe alkhairi ya ne wato da odiyo ode ilimi ode zuriya shi ode alkhairi ije shi amma ya gi o musulmi ya zai wai fata ga ode iri ona na ibici ناي بيتشي الخير دور وغي وياتي وانا في دفاتاغا يجي وجادي كان غا ايماني وشكوا سوكو يا ايماني وانجي الحديث السابع والخمسون حديث يوم اراتا بيكوتو ابيتشي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة صحيح رواه الترمذي أبو درداء توشو بيبويوي وغا وغا النبي صلى الله عليه وسلم غا كده من رد عن عرض أخيه ذا نورو نغا كان غايا متنشي مسلمين مسلمين wagi ya musulmi mutunca kuma daina na waga mutunci na wani gwa zan da ci gi mutunca bai wa gi mutunci na ofe kan gwayo ga wuce a can ofe waye zumba wangi yu da radda Allah an waje hinnara yau malakiyama to ci ga ena ena jahannama to ci ga gabe fuska zanen sai fa kendo dai wasu mutunci wuyi je wani a ce a ga tsoci a tsohon mutunci wa tsofa kiyama ibina ga yin na yi za ga wale mutunci a zuwa ni da wani ina kiyama ga zadin zan na gba ni mutunci ke biya to abe kiwo ga tsohon mutunci ya giwa musulmi nan tsoci a fe tsohon fuska wa tsobe giwa bene kiyama ga fe kpanin tsoci ga tsohon fuska o bene kiyama ne kawai lugu ya giyo su zuya wasu alim zuya suke ya maya muna ƙur'anu ga zandoro ga allo na zanna jikin zanna ba kutu bai kya ci ne hadisi wani attar mai zai gobe ne man koya hadisi magawa ta zo alhadisu samin wal khamsun ya shi ta digu baci. an abi hurairata radiyallahu anu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل صحيح رواه أبو داود daga ba abu raira so cube ba yi wuga ga la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barayin tuci soko wa fiya arrajula idabagi tuci sokwa kpara buke ziyo ezabagi yalbasu libsatal mar'a ezabagi ne fakayen zagi shi nan wal mar'ata make ya buke zage wato na talbasu libsatal rajul e fakayen zabagi shi nan zagi ne ke fulana zagi ne kuwa baufana wadda tun gan ga bagi gibo ga ce gama ji faruwa ko in zagi fi bo babbar riga ya haifar tiya lokaci sallah mai sallah wuce la ila illallah a babbar riga ba gife fan sashi fula a fula ba lafiya mai laye ga wuce ga ya bayan boyen boyen na wani shele babe ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ji boye wani na shari'a jai da bai yi na aka ya ba kofan ko ya ba wata ya yi bai kofan wari piya a dai ga kaya te ga ba gijo ba gijo ga gwa fo a ka kaya te ga yin za gijo za gijo ka gu sai dai a dai kaya da ci na ji ba geje amfani bai za geje amfani bai na ke slipa su ba na wale ba gije na za gije na amma ya da ji fibo wali o to ga nan ya za gije na mai ya ba gije e wo a ce tsaka je a hadisi ya abu dawudu yana ta zuna alhadisu tasi wal hamsun hadisi ya shitadin nici an abi hurairata radiyallahu الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا رواه مسلم daga ba abu huraira to ci bai bayu yi wuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga Kini ya e musulmi ji latana jeshu hadisu yoyo imamu muslim alhadisu situn Shitachi, hadisu ya abu huraira radiyallahu anhu na yi baka tunan gai bai abu raire ga iga annabi sallallahu alaihi wasallam ga latana jashu mane annajishu ngai ezulai mu biu tatie kibo e kuncho ene kunya nanana zai ben shi na wayan bai tatiubo ebu gawo ululabu ko layin wutau ka bushe tun ina kuna ga iga annaji shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nawo ga wala la shi. e ga ji umare fuska wace bai ji ungwa ko e ji fahimta ko na ye ga ya e ji zukoji shi fil bayi layin ezulan biutatiya e, e kuncin buna wagan wa be ki aji faru ina kuna da na zai wagan wa na nan ga wale wa abu ba wagan be ta boko ga mana mawazo to najash wani ke bi amma kwa ko ina disa ji shara ti wani fuska ta wace amma ma na na najash wani ke bi e gami ba ala labara gami ba mutu ke la najash a ga al halifa labari ga gami ba yake bacin amma gwakwadin fasara wuce kuwa fuska ta yin wacce misali a ga najasha fulanin filbai ke ga za da fi samani sil'a a ga wani yayin bai da wacce bi mana e wani kun ya kunci na mube ko wasa da ake bi ebu zawon gijawu adebala ya biya ta tubu annajash ngai almuzayada shari'a mannatun nabu shari'a nabu ene kunya na dana amma wada ya labari ga uja a cikin biya, dole zai dai da kaune shi shi yana na kya ji faruwa abu ba mun ga wabe tatiya ene uke kuna ibn labari da gami ba ne E na ji faruwa gwata dilali jau gwako ebo dai na waya gina ko wa mai gani bai zai wune na zurgun bo mai aga ga kan zan da cewa sai na gi guzu ko na gada wani za be shi jinan e ga shi enen to ya yi na ikai na to mawa ga ya zai ben shi ko zula na kya juji faru wani ga na gashi a yi awin ene nso tsoye kuna ngo wa wunno ene zando ce gibu zu ko na da wannan ngole haramu we gyo shari'a je da betun na ya waje faruwa sarawai musamman ya dila mota ji. Ena kuma to koto no na dana na mawa ga ga kuna dana wani beta bu mun soke ne kuna wani beta bu zando ci ne kun filli na bojin irin na jiga da jikan do shi yanayin tsogon wa kunkin na dana na mawa daga na dana yanayin tsogon wa kumi na dana kuma ga yabe tabo yanayin beda na ya ziya ya mutu annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam gana wani ga yaga latana jashu ga be tatiya wace mare ina kunya na ina goye fiye da dana maji fiya bai ku arziki a ramush hal hadisu situn hadisiyar shitaci anil barra'i bin hazib daga babban rawayen azibin radiyallahu anhu saku bai bayuyu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ga tushi sako sallallahu alaihi wasallam ga qala fil ansar annabi ba zai tiya madina cijo ga la yuhibbuhum illa mu'min zandoro a deboye ya madina cija sai zai yi muminina wala yubghiduhum wala yubghiduhum illa munafikun zando ma denan waya sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah zandoro na ga deboye ya madina cijina ahabbahu Allah to sha deboye ya mutu wa man abghadahum abghadahu Allah zandoro na magayin na Madina ciji fona so cha na zagabo rawahu al-bukhari wa muslim al-bukhari be muslimi go hadisin nabi hadisin ne ugo ayin falala yanzu jo ya Madina ciji kiyaji zai ba cija ibuna ga izu batuciyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga to annabi zuma aga to sahaba je zuma bogo na jikefi madina wa yina na kabu jiyaya ngole nda kwa jigata kashi alkhairi nda ko mangu gwayi mutunti gi abe ke gida ta paya nda ko na wiwa ga unjin na jamu to lalle zai ji annabi ji ishara ti wuna ga izafar kojo e kpawun shiga bu ma to zagwa ni jita na jike le madina na isa alkhairi ko jayo sai wa fedu bi ai kan ga wa tiwo ga ajigu mu ma na ja fete zo mu so ku bi alkhairu ya so ku bi boya e mai الحديث العادي وستون حديث يشتا بينيشي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى رواه البخاري ومسلم daga عائشه aisha to cube qalat ungan gatu shi soko sallallahu alaihi wasallam ga kede ya aisha ya wa aisha hadha jibril malaku jibril dana yakrawu alayki salam wajen sallama qalat na aisha ga lokacin annabi muhammadu yu labarin nana na na aisha ga fakultu mi shaga mi wa alaihi salam aminci sakulu fiya malaku jibril otu. wa rahmatullah to ya gunye toshi kalat na na isha feke ga wa wawwa yara mala ara akika malaku jibril ya ile na mi aisha ile ya ne a ci ga okashi na acha a ci ga ki aisha ga jibril ya le wuya ma wa aisha le jibril ya allahu akbar jibril ile le ya dai na wa aisha layana sokoto tabenne kendo de sokoji jinnu je yi qur'an wana eleye imalaya ne laya ga jinnu zai ji yakan dan ganda yi wa bayina yakan daga da yi wa bayina sokoto be gunjin nu jinnu الحديث الثاني والستون حديث يان شتابه غميتشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار رواه البخاري ومسلم daga ba habu raira wato cube boyu yuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga man ka zaba alayya muta amidan zandoro na gazun gama na tameti ne ka ce wani mutu ke wo gaga adisu na gama ni wuyo adisu wo na zuwa na wunde pipe uma fe yi wo gaga mi gan ga wale gama na gawa yanzu ta da biya ne ibo na ka ta zuwa wace ga nabi gan o mace wo ta zuwa gama na wa yanzu ta nabi muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam annabi ga to doro ga jinyan na na fale ta ba wa maqadahu minan nar wa ya cibo ya tita ci fa na jahannama ne uwa ga ya ga zai ga adini ibn kawo da ilimi hadisa wa te na tazu ne be na tazu ya na wa be zunga ga mana ta annabi gala mai hadisi ya bi man doro na ga le da mini isnadiyan hadisa mai ga mana zuci ko wai bagata salawina ko wanzu gama nan ko da bajin da ci dai yayi bu hadisi mu ya luya giyo illa zaguwa gwa hadisi be wa gobe wani wa gobe wani a ci be de zaini ni zagu wannan ne baga ta na? ko yanzu gama nan ko da aibu ndo ci mini aibu na ji ji tabbatu na hadisin na je giyo da'if la ilaha illallah wala kin do addini dai tuta ne e bo hadisin na gaba hadisin na masahaba na jigo be na ga jiki ha ajiza shita da min hadisin ne ga mutawatir na hadisin na jama'i sahaba jigo be dai wa yaji na a ga gama ni wayana ga gama na ta zo hadisin hadisin na mutawatir ta na yawuwa ga hadisin durowa bayin na da musamman mini ya kutubu sita a sunanul arba'a ngole soyo buhari muslim ji da wuzira min sun maye musulmi kwata gun ya ce zutubu sai dai jama'a wuce jama'a kici jau na je na sahaba na bi bona hade kauna soyo buhari muslima ba buhari muslim kwata zan na ji tukpa a sahaba na bi ji tukpa zikiya tukpa wa bayan to sunan abi dahud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan nasai shewa albani na kasifatu salatin nabi na wayi da majiyafai agwa tu hadisi na jita zufi wa na jita zuwa ne wadda tu shamila wa hadisi, na ji ndoro roga, jin abu dawo da tirmidhi wace wa ga wake zutuwe mutazo a ga da hidima na albani jina na ji ta zuna waga na ji ya hassana da wani na ji zai yi na wajen taimako wajen taimako amma ga hadisin dore ya ji wa madda ga mamu cikin hadisi a tiyo ba mu da su kawa ga uji ga to yi ke hukunci wa da kuma ta zo ku ta zo ga malawa ya falita fi mu cikin sayu buhari muslim hadisi na jabi sayu buhari muslim ne ya zo ji kokari mu fi ba mu ya zawon gishi ga malali fi na gew alhaqul mubin ibn hadisi na ja ta zuna ngoji jiki ngu ko ye hadisi mu ji ta zu ga ya majmu'ul baraini ngai ta litafin mu ce ko da na ja ta zu fi wani amma dai na ji ta zu fi wani amma nan ngu da mine na lamu kauna mu je zan do ci ye gi makanta je ba hadisi do yi ta fi litafin do ci aga mi ba ngalawan kuta kan nan ga wule su kwakwa da yin idan su ku guga alkhairi alhadisu salisu wasittun hadisiyan shita bai gute ci an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma daga ba abdullahi gyan umara wato ci bai bayuyu qala mugan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci sallallahu alaihi wasallam ga man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum zandoro man tashabbaha na gaibe san jaman da ci je na fa huwa minhum ta cagu a cagu da a nauki na gan bai jaman na shi o gai san kafiri ji a nau be bai jaman kafiri ji sahihun hadisi wani ta suna rawawa abu dawud abu dawud abu biyu kewa ga agayawo ke ya bai sanya zade shi gade boye ya zade shi ma gade kauna ma ga san ma za da akida dede ga sun yema zai da addini ba na ga sun yema zai takpan da shi na ce annabi lebanon ga sun yema abin wadan abubu abin olo ama wani wadda ya za ngole hukunci ya ni kanga ka ya tumbo ko haram ya gai dai boye ya wani ugu na wato a kendo shek fauzani ga shari'in shari'u sunni albar bahari na wajen nan do daga yadda buye ya tunje mando ci wange ji wanda ya wato hukunce ne a yau kabo wajen biya laifi ta ce wa buna hukunci wato adde ba wa jima tun da wai buye ya ne الحديث الرابع والستون حديث شتاء بيغونيشي an abi sa'id al-khudri wa abi huraira abu huraira gan bi abu sa'id al-khudri zagu baba sahaba na jawo hadisin nabi radiyallahu anhuma su kube boyu ya qala aga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ti su sallallahu alaihi wasallam ga idza dakhala ahlul jannati al-janna abake gimi al-janna shiga ga da al-janna wannan yunadi munadin zai cayi ngai malaika ebo nan ga ga igitun zuye to shoko aga sokwe tutun inna lakum an tasihu wa fi e, efe jin rayuwa be lafiye fi min aljanna fala tasqamu abadan iga ya le bataya abada eyetan wa biya ya be galle aljanna tuna ti san fiva nga o cɛga bɛ zaga yi tuna fiva ju cɛ ka tuwa nga yi zuma jiɲɛ ba tan mura ya leya na ji zuma ba tan kwata na ko na ka nga ba tan ka muso na na ka tan ko mi abu nga kwata ba tan ka wa inna lakum an tahyau wa fiyayi an tahyau efe jirayiwa feji rayuwa falata mutu abada yi ga tuma abada hukunci toci na fe ni ya tsa abada tutsa biya ya su ko ga gaya wani lole inna mamuru zara da shay'an an ya yakula lahu kun fayakun nga pa mun chan fe da wani da wani wa inna lakum an tashibbu a ca ga wa da an tashibbu ga fe jigi ha efe sagba rufu fala tahramu abadan ya le kuku ya abada e kuku a biya ya bai gali aljanna tuna ya taitiya ba rufu ruwa in zagi yau mata tiya yan tugibo allahu akbar inna an sha hunna in sha'a faja'alna hunna abakara uruban ba. ya ni wai fata wa inna lakum an tan'amu wa fiye efe woma fi mi aljannan na fala tabta isu abadan e ga ba wona be niman ma wa ba wa ba ngo te ga ije ga bo ma dan no ga lu bi abana ah ko e kwazu ki bi ati dan gishi iri na wai giye mana ya gibiya moto iri na wai dana ya dabiya to yin alijanna so en doro ya ga su bai ni mana ya ga tuye guga abba ma falata sai isu ya ga ba kauna bai giya bai ni man na ma abada wa fello wa fello rawahu muslim hadisin na imam muslim a caga gobe alhadithul khamis wa sittun hadisi ya shita bai gutsinci an abi humamata radiyallahu anhu daga ba abu umama to cube bayuyu qala uga sami'tu sallallahu alaihi wasallam mi wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ugana yakhtubu fi hajjatil wada'i annabi muhammadu feji hutuba feji zawangiji wazum ajiye kpamuti hajji na ujiya zuma gwana gada wani na ga wajen al'umma ji ba mu ke wa ya ji biya nan ga hudu an nima na sikakun fa inni la a hujju ba da ami aza ya yadda etu ya ji na miye loda na ya an kali tumi kendo mai juna ya gugon bu kendo na mai juna ya bana ji mai gada wani la a hujju ba da ami aza ngai layu ga hajjatul wada yau aji ya kpa mutu ngole ganne ugwa ya kpa mutu ga annabi ya tsoba no ga ijeyana umayya maka zulhijje muharram safar rabiul awwal so ci fetu da bayu so ci fe laye tsayu wasajani kashi wa lere mu ga musajani wani annabi so ko shi kwatu da miniya ya eh da mu je za ba dai tsalaya bai zo wasajani kashi nana na aisha ga yadda na wani liwe agwa da fite wani ebe na wani baya gbaye na na aisha foga fin rafik al'ala ga to mutu yau ga wọn ishe ta a to wọn kiyama ta ta ti ise yadda na wọn ganna na ah, la ila illallah ya ce ga na ban la'an kalimi na ba na na na aisha hadisa ta zo ni al-buhari bai musulmi ne ya wugwa ya egma yana na aisha ba annabi muhammadu ce ko na sallallahu alaihi wasallam amma ya zaje hatin ya ga anabi, ga ajiyar ajali ta egma ya dagwayan lahila la ilaha illallah haga wuce gan bida abu to shanu egwa kafira bu wato ga na jiddiyar kaunana na aisha ko da yake na abubakar umar usman aisha hafsa wagai wa maki koyan jemma wuce shi za ku tun ga? za tun a icayi muawiya za tun a ba cayi abu sufiya ni ko tiri ta za na ji sahaba yau muawiya gama a to abu sufiya gama muawiya la ila illallah maki wuce kwaji dana maki wuce kwaji na abubakar umar usman aisha afsa abu sufyan muawiya sai yazidu amma mun sahaba mun liya muhammadu ya nga zai mun liya nabi ci ni ma ne sahaba amma yagi muawiya su iji ji fahimta ya yagi muawiya mun ga yi tsugi ci lokaci na wuzina al-husaini na nga ga fe gisu kanga na muawiya awalu sai na mamayin suna ga mana na ga mushe yau wuri ga alama kan yi ga ya kufa ebo na wurga ya gitsa ni kufa ci maga aiwa yau ewa alausai ne ati a wanwuya bogo a galugo ga dama ebo ya tu biya je <laughs> guba kin ya musulmi jau amma ga wace soja ji uji na tuwana na <laughs> e ji kan do ka gyara ya tuma ga dajin ba na wuza wa ba ne ta ina ga gama yin sunna jo bugowa da wani a can na lebanon wa ganyan yana da wani su kusi bai aki da da fatin ta wani ga yi gwargwado karatun yau gwargwado ni ba na social barcode bai ga cimci na saku kufa bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk